takaddama da dambarwar neman sarautar Kano tsakanin jikokin dabo guda biyu. Waɗannan jikokin dabo guda biyu ko su ne Sarkin Kano Sanusi da Sarkin Kano Aminu. Waɗannan jikokin dabo sun kasance tsararrakin juna kuma sa'annin juna wanda tarihi ya tabbatar sun taso tare a gidan dabo tare aka rene su. Har an ce saboda aminantaka ma sukan kwana a gado ɗaya wato a gidan dabo. Waɗannan jikokin dabo sun kasance 'yan uwa aminai har zuwa wannan lokaci da ake takaddama tsakaninsu akan waye sarkin Kano. Kafin mu ci gaba da bayani bari mu duba tarihi, mu duba kowanne mai salsalarsa a gidan dabo. Shi dai sarkin Kano Sanusi na biyu ya kasance ɗan Ciroman Kano Aminu na dawaki, ɗan sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na ɗaya, ɗan sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero, ɗan sarkin Kano Muhammadu Abbas, ɗan sarkin Kano Abdullahi Maje Karofi, ɗan sarkin Kano Ibrahim Dabo. Shi kuwa sarkin Kano Aminu ya kasance ɗan sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, ɗan sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero, ɗan sarkin Kano Abbas, ɗan sarkin Kano Abdullahi Maje Karofi, ɗan sarkin Kano Ibrahim Dabo. to idan masu sauraron mu za su duba za su ga cewar shi sarkin kano muhammad sanusi na biyu kamar ɗaya yake a gurin sarkin kano aminu ado wato dai kakan sarkin kano muhammadu sanusi na biyu wato sarkin kano alansa muhammadu sanusi na ɗaya ya kasancewa da sarkin kano alhaji ado bayero don haka dukansu waɗannan jinin daba ne kuma sun gaji sarautar kano kuma kowa yana da iko akan ya zama sarkin kano haka kuma idan muka duba tsakaninsu tun da suka taso ba su taɓa saɓawa ba suna ƙaunar junansu har zuwa lokacin da takaddama da kuma sa'insa ta fara shigowa a tsakaninsu akan neman mulkin sarautar kano ta kuma idan za mu duba za mu ga cewar shi sarkin kano sanusi na biyu yana auren ƙanwar sarkin kano a amina ado bayero wato fulani sadiya ado bayero kenan. don haka wannan ya ƙara ƙulla alaƙarsu kuma sun ci gaba da zama guri ɗaya tare da zaman lafiya tsakaninsu kafin wannan takaddamar sarauta ta shigo tsakaninsu sai dai kash a shekara ta 2020 gwamnatin kano ƙarƙashin dr abdullahi umar ganduje ta tumbuke sarau rawani da kuma sarautar sarkin kano muhammadu sanusi na biyu tare da ɗauko amininsa kuma ɗan uwansa alhaji aminu ado bayero inda ta naɗa shi a matsayin sabon sarkin Kano. Sai dai kuma a wannan shekara ta 2022 hakan ya sake faruwa a wannan shekara ta 2024 wanda gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya tumbuke rawanin sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero tare da dawo da sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin sabon sarkin Kano. To wannan takaddama ita ce yanzu take ɗaukan zafi da ɗaukan hankulan mutane ba iya ƙasar Kano ba har sauran sassa na cikin Najeriya baki ɗaya.